المستقيم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم قدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدار فريد دهره على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم سدد سدد الله خطانا في الظاهر والباطن بجاه رسول الله ورضي الله عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من كاف إلى كاف أينما كانوا وأينما سكنوا اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا زمانا تمانين دعوكو أما zamanmu من تمانين دعوكو jiyowa a cikin jawahirul ma'ani za mu yi magana a kan kubutan iyayen manzo Allah na farko nususu nasosi daban-daban daban-daban daban sun yi ishara zuwa ga babu wani abu daga jikin iyayen annabawa wato annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi bangare wanda yake na fita daga musulunci babu shi wato ubangiji yana fada a cikin alkur'ani tambayin da aka yi wa tijani shin a cikin kakannin manzala sallallahu alaihi wasallama akwai wanda ake ganin ya kauce ko kuma su muminai ne tun daga kan babansa annabi adamu a.s.w. zuwa kan annabi ibrahimu zuwa kan kowa da kowa shi ne tijjani ya ce amsan da ya yi ya ba da amsa yana cewa wa isƙala ibrahim li abihi saboda gurin da aka fara samun rikicin kenan tun daga zamanin annabi adam tun daga zamanin annabi ibrahim alaihissalatu wassalam tun daga kan annabi adam zuwa zamanin annabi nuhu alaihissalatu wassalam babu kafiri ko ɗaya a duniya hey. Eh. tun daga kan annabi adamu zuwa annabi ibrahim babu kafiri ko ɗaya a duniya ubangiji abin da ya faɗa allah yana cewa kanan nasu ummatun wahidatun fa ba a sallahun nabi'ina to ba a sallahun nabi'inan nan kanan nasu ummatun wahidatun fa ba asallahu nabi'ina mubashirina wa munzirina annabin da annabin farko wanda yake shine annabi farkon annabi wanda aka bashi risala ba nubuwa ba to annabi nuhu ne shine kanan nasu ummatan wahidatan fa ba asallahu nabiyina mubashirina wa munzirina daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin annabi nuhu babu kafiri ko daya a duniya domin shi ne a awwalu rusulin shi ya sa Allah ke cewa wai a akadha Allahu misaqahum wa minka sai ce wa min nuhin da ya ce wa minka sai ce wa min nuhin tukuna wa Ibrahim wa Musa wa Isa wannan shi shine nabiyun mursalun min ulul azmi minar rusuli lokacin da aka sami iyayen kuma yadda abin yake manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce min adamu min min adam ila an ni daga kan annabi adamu har zuwa lokacin da aka haife ni ma massani shay'un min safhatil jahiliyati ma massani shay'un babu wani abin da ya shafe ni wato wani abu na, na wasa bai shiga cikin gidan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam imamul kalbi yana cewa ya fitar da iyaye na manzan allah daga kan aminatu zuwa kan hawa'u mata ɗari biyar ya fitar babu wanda wani abu na wasa ya same ta wasa na banza ya shafe ba wanda ya shafe su balle a samu dan da wanda yake kafiri sannan manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama ya faɗi tsarkakansa da kansa ya faɗi tsarkakansa shi kuma layin ɗiku hawa kafin a ba shi annabta manzala ba a ji magana na safahi a cikin bakinsa ba ba a ji magana ta ƙarya a cikin bakinsa ba ba a zargin manzan Allah da wata kalma wa huwa aminun sunan shi kenan to haka manzan Allah sallallahu alaihi ya tafi har zamanin manzan Allah to idan aka zo aka ce to ga mutanen da suke zaton wani abu saboda nassin da ya faru shine nassin da shehu tijani aka tambaye shi wa iska da ibrahimu li abihi azara menene ma'anan wannan kalman wa iska da ibrahim la'abihi abihi azara lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa babansa azara babansa zara. to shi baba in an ce wa mutum baba yana da ma'ana daban-daban akwai wan uban mutum akwai uban akwai ƙani shi kuma a larabci yana ɗaukan abu guda uku eh, yana ɗaukan abu guda uku yana daukan kaka ma a matsayin baba a larabci yana ɗauka baba a matsayin baba a larabci yana ɗaukan ɗan uwan uba a matsayin uba a larabci saboda annabi yaqubu alaihi salatu wassalam ya tambayi 'ya'yansa idan na zo mutuwa ma za ta abudu na min ba'adi me za ku bauta ma bayana ƙalu na abudu ilahaka wa ilaha aba'ika ka gani na abudu ilahaka za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha aba'ika da da ubangijin wato iyayenka sai ce isma'ila ko ibrahim wai isma'ila ka gani ibrahimu eh, wa isma'ila to kaga ibrahimu wa isma'ila wa yakubu ne domin na abu ilaha ko ila abaika ibrahimu wa isma'ila wa haka? na'am na'am e, na budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa yaquba to ibrahima uh, wa isma'ila uh, wa ishaqa wa yaquba to isma'ila kaga annabi ibrahim kakan annabi yaqubu ne ba ba ba shi ne baban shi ba direct ai to kaga kaka ne amma ƙur'ani ya kira shi da uba ishaqa kaga kaka ne ishaqa shine mahaifin annabi yaqubu isma'ila shi kuma ɗan uwan annabi yaqubu ne eh, annabi ishaqa ne kaga ishaqa uba ɗaya suka haɗa da annabi isma'ila kaga isma'ila da ishaqa yayan annabi ibrahim ne kaga duk ya kira su baba eh, ya kira su dukkan su baba Tunda da kaga wa da ƙani a matsayin baba kaka a matsayin baba to idan ƙur'ani ya faɗi haka ina ganin an gama yanki uziri na abu da ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahim wa ishaqa ko wa'innan sun zamo annabi yaqubu alaihi salatu wassalam dan annabi ishaqa dan annabi isa haka ne to kaga ga isma'ila in ka duba in ka dawo cikin suratul yusuf shi ma in ka duba shi ma zai nuna maka baba eh, dan uwan uba uba duk ya nuna maka duk ana kiransu da baba a cikin alkur'ani to ashe kenan bai zamo garibi ba idan an ce azar ɗan uwan baban annabi ibrahimu ne ba garibi ba ne shi ne shi ibrahim shau tijani amsa fa jawa bi kauli ina azara huwa ammuhu shi azara ammin shaut ammin ah, annabi ibrahim ne ah, ammin ibrahimu ne walau kana abuhu asliyan da baban shi ne a asali ma zikira azara ba da abihi da bai ce baban shi ba da bai ce babansa azara ba tunda ya ce in ya ce abihi kawai to ya isa wa iska da ibrahimu sai ce li abihi lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa babansa to kowa ya san waye babansa saboda gari ɗaya ne kuma duniyar kaf baki daya ai bayan ruwan dufana kwata-kwata duniyan gabaki daya mutane tamanin ne kwata-kwata mutanen duniyan gabaki daya wanda suka tsira a cikin jirgin annabi nuhu mutane tamanin ne kuma daga mutane 80 din duniyar duniyan gabaki daya fa ba wai gari ba a'a duniyar gabaki ɗayanta mutane 80 ne ne ake kira suku samanin garin mutane tamanin wannan garin a nan garin ne daga wannan garin ne aka haifi babila daga nan wannan saukan aka haifi babila kaga duniyan ta yi yawa ta kai mutane nawa ba ma a iya nan gurin domin duk allah ya halakar da daga ruwan dufa na duk allah ya halakar da duk wanda yake tare illa a juza sai wata tsohuwa da ake magananta wanda kuma wannan ya shiga cikin wani karatu daban to kaga ashe an san iya faɗin duniyan an san yawan mutanen duniya. to daga babila daga suku samanin sai babila daga suku samanin ne aka haihu har aka kai mutane dubu ɗari dubu ɗarin nan shi kuma annabi adamu alaihi salatu ko annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam ƴaƴansa kwata-kwata hamu samu ya fi su wannan su suka yi imani da annabi da annabi nuhu alaihi salatu wassalam saboda wannan magana da ubangiji ya yi a kan cewa ɗan ga abin da yake cewa ya ga dutse yana son ya je ce ga abin da ya faru dai akan kan'ana to wannan 'ya'yan akwai hamu akwai samu akwai yafi su to hamu samu yafi su wannan samu shine mahaifin ta ɓangarensa aka haifi annabi ibrahim eh to a jikin ɓangaren aihuwan annabi ibrahim a.s.w. ta nan ne aka samu naslin nubuwati ga baki ɗaya shi kuma annabi ibrahim a.s.w. da ishaqa da ismailu shi kuma a jikin ishaqa aka fitar da yahudu shine israel annabi yaƙubu shi ake kira israel a duniyan gabaki ɗaya ɓangaren rumawa annabi ishaqa yana da 'ya'ya guda biyu ne annabi yaƙubu da shi su ɗan uwansa ba shi su ba ɗan uwan annabi yaƙubu tagwaye ne shi shi ne uban rumawa gabaki ɗaya ta ɓangarensa aka samu rum mutanen rumawa gabaki ɗaya to nan ka gashi an gane an iya sanin yadda duniyar ta zo da yanayin yadda take da kuma yawan in akwai yawa ko ba yawa za a iya ganewa da wannan to saboda haka ashe idan annabi ibrahim wa iska da ibrahimu li abihi azara idan annabi ibrahim ya ce babansa azara ne ya yi saurin ya ce babansa azara to lallai ya nuna akwai bambanci domin wa iska da ibrahimu li abihi qur'ani ya kamata zai ce E, qur'ani abin da ya ce wa iska da ibrahimu li abihi lokacin da Ibrahimu ya faɗa wa babansa saboda duk garin an sani amma in ya ce azara to dan uwan baba ne shine dalilin Shauti tijjani ya ce ya kafi abu ya isa kawai ce babansa Wai ya dulla ala haza kuma abin da ya sake nunawa akan wannan istighfarihi li fi akhir umrihi tunda a ƙarshen rayuwar annabi ibrahim allah ya masa faɗa kafin rayuwarsa domin lokacin da aka jefa shi a wuta yana da shekara goma sha bakwai ne eh annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi a wuta yana da shekara goma sha bakwai ne to a shekara goma sha bakwai din nan da aka jefa shi a wuta abinda allah ya ce masa ya ce falama ta bayyana shine abinda allah ya bada labari ma a barabi annahu barra amin abihi falama ta bayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu da ya gane cewa makiyan allah ne sai allah sai annabi ibrahim ya ce ka fita hanyarsa sai ce sa astaghfirullah lahalaka. zan nema maka gafara saboda laifin da ya yi na jefa annabi ibrahim a wuta shine sai allah ya ce masa ka gane cewa shi makiyin allah ne sai ya ce to ba ruwana da shi tabarra Aminu. bai nema masa gafaran ba ai da zai nema masa gafara sai allah ya ce Kar karka nema masa gafara to a ƙarshen rayuwarsa kuma sai gashi annabi ibrahim yake faɗa wa babansa rabbi gifirli wali wali lumumini na yau mai kumul hisab rabbi gifirli wali walidayya Allah ka gafarta min kuma ka gafarta wa mahaifana wannan ya nuna iyayen annabi Ibrahim ɗin kenan kaga wancan abin da ya faru a cikin suratul tauba ai ya nuna ma annahu tabarra'a tabarra'a minhu a cikin tauba kenan amma a nan ƙarshe abin da ya faɗa a cikin suratul ibrahimu rabbi gifirli wali walidayya wali limomini ne yau mai ƙumul hisabi lauka na abuhu da baban shi ne ma tabarraa minhu lallai dole annabi ibrahim ya yi watsi da shi ba zai yi watsi da shi ba ba zai ce allah ya masa gafara ba tunda allah ya ce kar ya nema masa gafara wannan nassi ya isa ya nuna wa mutane yaya menene tunanin mutane akan iyayen manzo allah eh, kan annabi ibrahim domin daga nan ne abin aka fara jan sha'ai daga nan ne wafi aini ta haƙiƙi ainihin yadda abin yake na tabbatarwa an Allah qaddasa al alaihi salatu wassalam Allah ya tsarkake annabawa alaihi salatu wassalam ma a kharaja nabiyyun min nudufatin munajjasatin bil kufri Allah bai taba fitar da wani annabi da sunan najasa ba eh, daga cikin annabawa a fito da shi ta ɓangaren najasa Allah bai taɓa yin haka ba Shi ne a cikin hadisi yake cewa lam yazal lahu yanquluni min aslabi tahirati la arhami zakiyati <coughs> ban gushe ba Allah yana fitar da ni min aslabi tahirati daga sulbi tsarkakekke ila arhami zakiya shine lam yadhal fi dama'irul qawni tutaru lakal ummahatu wal aba'u lam tazal fi dama'irul qawni tutaru lakal ummahatu baka gushe ba ya rasulullahi ai aka zaba maka ummahatu wal aba'u wannan shi kuma min qabliha dibta fi zilali wa fi mustawdi'un haysi yusaful waraqu summa bila da la basharan anta wala mulgatan wala alaqu tarakkabu sakina wa qad wannan abbas abbas shi kuma ya yi waƙa wa sayyidina rasulullahi ya faɗi duk halin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito tun min salibin ila rahimin idza bada alaƙun bada alaqu wa anta lamma wilidta a al-ardi wa da'at bi nurika al-ufuqu wa nahnu fi dhalika riya'u wa fi nurin rashadi na nahtariqu duk wa'innan abyatin wanda yake min qabli ha dibta fi zilali fi zilali wa fi mustaudin haisu yusuful waraqu a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam yayi ce kai ne ka fito daga waje kaza zuwa waje kaza daga waje kaza zuwa waje kaza a cikin an a tsarkake kake zuwa eh, babu wani abu wanda ya shafe ka ya rasulallahi to kaga ashe istu min hairi ƙuruni bani adama karnan fa karnan an turo ni daga mafi alhairin karni na bani adam karnan fa karnan zubi bayan zubi lan taftarik ni ba a samu wani shuba guda biyu ba shuba illa kuntu fi hairihima to sai ni ne a cikin mafi alhairinsu wannan bukhari ya rawaito cikin littafin monaqib cikin siffofi na manzo Allah wanda rakamin hadisin ya kai na 3,557 a cikin musnad na ahmad bin hanbali shi ma ya zo cikin sifili na biyu shi ma shafi na 373 wannan duk ki daya ya nuna maka iyayen manzan Allah suna nan daidai babu wani abin da ya shafi wannan bangaren wala'alla man ya kulu zai yi wanda yake neman faɗan abin da yake so innal hayriyati fihim ma a kufurin bima tanalu nas min alhayri was saha'i safahi wa tajawuz wal makarim al wa hadhihi tujadu fi shashin kafirin kana ganin wannan alhairin a jikinsu tare da kafircinsu shi ne wanda mutane za su samu na daga alhairi da kyauta da rangwami da tsallakewa da makarimul ahlak za a samu a jikin mutum wanda ba mumini ba ƙulna إن الحيرية فيهم hi hayariya na imani islam ya kun asirin min ahadi adamu ila asarihi sallallahu alaihi wasallam ma halat duniya dunya wahidin min zuwar al fil ardi ai abin da ka gane shi imanin da ya zo na jikin manzo sallallahu alaihi wasallam ko na jikin annabawa islam ya kun asirin min ahadin babu wani zamani wanda daga zamanin annabi adamu alaihi salatu zuwa zamanin manzo ba wani lokaci da aka rasa bayan Allah babu e, in ba annabi to akwai wali in ba annabi akwai wali ma halat fihi duniya yawman wahidan ba a samu wani rana ɗaya a duniya wanda ba wa'innan masu ɗaukan wannan kujeran ba in ba annabta to akwai wulaya min zuhurul auliya fil ardi yarfa wallahu bihim min bala'u da su Allah yake ɗauke bala'i an ahalil ardi wa mutanen ƙasa wa hayriyatul kafiri alal mumin mustahilatin shar'an wani alhairin kafiri akan mumini korarre ne fadalla habaru sallallahu alaihi wasallam ala anna kullu abin min abaihi afdal min min al-awliya'i yayi nuna maka cewa wanda suka haifi annabin da aka haifa wanda zuwansa daga baban a ce ga annabi misali mu ce abdullahi to ya fi kudubin asari ya fi kudubi da yake zama to ai ga mahaifiyarsa sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta za ta haife shi ai abin Allah ya yi duniyan gaba ɗaya ka tare mata a gabanta zuwa ya tilhal ardu sharƙan wa garban Sharkuha wa garbiha tana zaune a ɗakinta tana kallon duk abin da yake faruwa a duniya sharƙan wa garban ta kalla duk malaman tarihi sun sani kuma aka nuna mata nan musuluncin ɗanki zai kai ko ina a duniyan nan gaba ke ɗaya ba wani gurin da zai rage kuma manzala sallallahu alaihi wasallam wannan da aka nuna mata ina ce kujera ne na wilaya ka isa ka kalli bayan ɗakinka tashe wulaya ne kana kulle ɗakinka in ka fito waje sai da ka buga a buɗe maka watakila ba abin da kake gani saboda haka annabawa ba haka suke ba to mahaifiyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga yadda take a ranar da ta aihu kuma ga abin da ta gani kuma ga abin da ta ji kuma ga abin da duggun da aka kai annabi muhammadu tana kallonsa domin ai an ɗauki manzo Allah an yawo da shi a duniya gaba ke ɗaya an shigar da shi kogi an shigar duk tana gani a idanta ake yin komai malaman tarihi da sun sani kafirci ne bai yi ba ma'adin nubuwati fadalla an annahum su muminuna ne bi kaulihi muminai ne saboda faɗin manzala bu isu min hairu ƙuruni bani adam karnan fa karnan an turo ni ni ina daga cikin fiyayyun dan adam daga cikin zababbun zababbu lan babu wani abin da ya rabu shubata ne gida biyu illa kun tufi hairihima kamar riwayan buhari cikin siffar mazalla ulna sai muka ce wa haka za jami'al annabiyina dukkan annabawa ma haka suke ma a harajar lahu biya min batin munajjisatin Allah bai taɓa fitar da wani annabi daga cikin mani na najasa ba mani na najasa Allah bai taɓa fitar da wani annabi a cikin wannan ba Bilkufur kufur a kafirci li'annal kafira najasun domin kafiri najasa ne liƙauli ta'ala saboda ubangiji ya faɗa innamal mushrikuna najasun shi mushriki najasa ne to annabi kuma ya fito daga cikin najasa wa ƙala ta'ala ubangiji ya ce inna sharar dawabi inda allahi na kafaru mafi sharrin dabba alladhi ya dubbu fil ardi inda allahi a wajen allah na kafaru wanda ya zamo kafiri kuma annabi ya fito daga jikinsa wa ta'ala ubangiji ya ce innal ladina kafaru min ahalil kitabi wal mushrikina wanda suka kafirce min ahalil kitabi daga cikin ahalil kitabi wal mushirikina da mushirikai. ila qauli ulaika hum sharrul bariya wannan su ne mafi sharri a cikin halitta Allah ya fitar da annabinsa a cikin wa'in nan jama'a dalla haza wannan ya nuna maka An alhairi ya tafi imani faqat alhairin yana cikin imani ne daga imani ya zo gaba ɗaya tun daga adamu ilan na fi suri imanin kenan wala ya tafi kufuri babu wani alhairi cikin kafirci fa hasala na min hadhihi al adilla al wannan ya nuna maka in ka kiyada da wannan toka ka kafirta Kaɗa'an. bi anna aba'ahu alayhi salatu wassalam iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum mu'minuna dukkan mu'minai ne dukkan mu'minai ne wa amma ma zikira fi azara abinda aka ambata a cewa azara innahu laysa min ajdadihi cewa ba kakan ba kakansa bane kamata kaddama wa sallana min basi albasi sihatul qada'i ai ya yiwu ka samu inganci yanke annahu lam kafin sulbin kafirin annabi bai fada a sulbin kafiri ba ko daya kaddun min adama tun daga kan annabi adamu ila wujudi sallallahu alaihi wasallam har zuwa samuwarsa wadalla ailan ara anna kulla abin min aba'ihi sallallahu alaihi wasallama yana maka nuni anna kulla abin duk wani uba min aba'ihi daga cikin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min awliyai asarihi sun fi karfin waliyan zamanin kama qaddamnahu wa hadha hasun bihi wannan ya keɓanta da shi saboda hadisin lam yaltaqiya ala sifahi qattun ba mu taɓa samu na ta ɓangaren wasa ba zina zina ba samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba a samu ɓangaren gidan annabi da zina ba balle kafirci wanda kaga shi ne ma wanda za a ce eh, saboda wasanni da aka yi na banza to ba a samu zina ba a samu ba balle kafirci wanda duniyar gabaki ɗaya ta kai level ɗin da mutum ɗaya yana an, an, ana aure mummunan aure a wancan zamanin jahiliya kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda mutum ɗaya yana auren mata sama da dubu goma mutum ɗaya yana mata ɗaya tana auren maza ɗari a wancan zamanin amma ba samu irin wannan ba ko safa wanda ya taba ɓangaren janibin sayyidina rasulullah to shi ne kuma ai an nuna mar wannan lokacin da sayyidina abdullahi ya yi aure wata mata ta ce alayya falaka kaza ko da ka kwanta da ni don zan ba ka raƙumi ɗari don ka kwanta da ni abin da ya ce mata ammal Haram falmamatun dunahu da a haramu abin da ya ce kenan ammal haram falmamatun dunahu da in yi a ce da in yi fasikanci da ke to gara kashe ne. sai na abdullahi ne ammal haram falmamatun dunahu wal hallu lahillun binuhu in halatta abin da yake haram to ina jin tsoron aikata shi ba zan yi ba hmm. eh innal karima yukurimu irduhu wa dinuhu fa kaifa bil amr alladhi tabgihi ai mutumin kirki yana kiyaye addininsa da mutuncinsa ne to me kike nema a wajena ba zan yi ba wannan abin da ya faru kenan mahaifin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma mahaifin nan a yaranta ne wannan abin ya faru masa domin shekaransa goma sha takwas shekaransa goma sha takwas e amma ya nisanci wannan kalma kuma ga kalman da ya fito ammal haramun falmamatun dunahu da in yi fasikanci da ke gara mutu ba bautan gunki ba fasikanci bai kai bautan gunki ba saboda haka mutanen nan ba su gane annabi ba ne da suke neman cusa masa da ƙarfin tsiya kuma ga nususu nassosi ina malmashirar na najasun ba yadda za a yi annabin allah ya fito a najasa najasun eh, inna sharar dawabi inda allahi alladina kafaru innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina ulaika hum sharrul bariyati fa sharrul bariyati Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min adam ila zata yi sharifa daga annabi adam zuwa zatin mazala ya bayyana duna gairi min al'ambiyayi babu wani babu wani annabin da ya zo wani a karkace wa amma al'ambiya alaihi salatu wassalam ya kun haza in illa ba abaihim na lahum duk kuma sauran kowanne ya zo mubashara ne gare shi na hulam ya kun kafiran fihim babu wani kafiri a cikinsu inta to abinda za ka koma ka duba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zamaninsa ai akwai abinda ake kira fataratun minar rusuli shi fatara babu wani annabi da ya zo duniya sai kaji allah yana ce masa تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كو idan mutum ya zo mutuwa ko ya mutu in ya zo zai shiga wuta abinda Allah ke tambayansa alam ya ci ikum nazir su ne asabul fataraci alam ya ci kun nazirun mai gargadi bai zo muku ba ne amsan suke faɗa ba ƙalu bala ƙajja'ana e eh, ya zo mana Fakar hu, sai muka karyata shi e ya zo mana amma mun karyata shi hu, sai muka karyata shi ashe ya zo tukuna kuka ta? ta ku shiga ba wanda zai shiga wuta sai in annabi ya zo masa Allah ya yi alkawari wa ma kana rabuka muhlikul ƙura bi zulmin wa aluha gafiluna ko ba mu taɓa wa ma kana rabuka muhlikul ƙura bi zulmin Allah bai taɓa halakar da alƙarya da bata san ba annabi a cikinta ba turo mata annabi ba sai an bata ba ta annabi tukunna in ba su san annabi in ba annabi ba za a kama su ba sannan wannan shine ba da ashabul fatarci ba a samu kira ba Allah ba zai kama ka ba saboda Allah wa man bi zallamin li abidihi duk wa'annan ayoyin sun nuna saboda haka wani dalili ne za a zo ce daga zamanin da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifiyar manzan Allah mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifin manzan Allah yana da wata hudu watansa hudu a duniya mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ko wata shida mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekaranta shekaran manzan Allah shida mahaifiyar manzo Allah ta koma ga Allah kakansa shekaransa takwas ya koma ga Allah duk wa'innan me za ka iya ce musu ba a ƙara sai da aka samu shekara talatin da biyu tukuna da rasuwan kakansa abdulmuttallabi Tukuna aka aiko shi aka ce shi annabi ne shi kuma daga ranan abin da ya ce musu wanzir ashira ta kal'akarabina Allah ya ce masa wanzar ashira ta kal'akarabina ka yi musu wa'azi wa makusantanka dalilin zama a ƙarƙashin jabalu eh, eh, wannan dutsen da ya zauna nan safa da marwa jabalu abi Qubaisi, ya ce yanzu in na ce muku akwai yaƙi yana zuwa a nan bayan dutsen nan am tusaddiquni am tukadhibuni za ku gaskata ni ko za ku karyata ni abinda suka ya ma jarabna alaika kazibun qattun ba mu taɓa samun ka da ƙarya ba tun da kake sai ce inni rasulullahi ilaikum ranan da ya faɗi annabtansa kenan ranan da manzo Allah ya faɗi annabtansa kenan a nan ne mai tabbata da ya fito abu lahabin hmm. dalilin kafircinsa bugu ɗaya kenan hmm. Allah ya ce to bari mu fara hmm. da kai amma kafin wannan ranar in akwai wanda ya mutu duk abin da ya yi koma menene ya yi kaji an ambace shi kaji an ce dan wuta ne in dai bai zo wannan kiran aka yi wannan taro kuma taro aka yi tukuna manzo Allah ya sanar daga wannan lokacin fa shi ne Allah zai tambaye mutum menene amma ba haka ba kaci bulus sai abinda Allah ya ga dama amma Allah ba zai tambaye ka ba wa ma kan rabbuka muhlikul qura bi zulmin wa ahluha gafiluna to amma a haka shine za a zo a ce dole sai an sami an ce iyayen manzan Allah sun zama wani abu ka bi sama fa'ala haula ila qaum saboda haka gaskiyar lamari mutane su yi a hankali su bi a hankali na mutane makiya annabi muhammadu ne fahimtansu ne kuma babu wanda yake gigin cewa wai ya tuba ko ya janye babu mursisi yake yi akan to hadisi ɗaya ne kake magana a kansa shi kuma hadisin nan wanda kake magana a kansa magana ce hadisin ya riwayan hadisin ya kai hudu wanda na sani riwayan hadisin ya kai hudu ni wanda na sani ba iyakansa ba kenan amma cewa inna abi wa inna abi wa inna abi wa abika eh inna abi wa baka finnari wannan riwayar muslim to a kadarta a ce muslim ya rawaito muslim annabi ne ai riwayansa ta hakiki yake na bukatun neman tabbatar da gaskiya da muslim da buhari sharaɗin buhari ba ya fi na muslim ba an yadda kuma malaman sun yadda in buhari ya kawo nashi sharaɗin ga sharaɗin muslimu sharaɗin buhari yana gaba da na muslimu a wajen karɓan hadisi da wajen tabbatarwa yaya in an samu kuskure a ciki a ce a'a ba a yarda ba maganan da aka yi la tabtakhiruna bi aba'ikum kar ku dinga yin alfahari da iyayenku kar ku dinga yin alfahari da iyayenku la'annahum fahamun bin fahamin domin su wuta ne gaushin wuta saboda sai shi ya ce wa manzan Allah wa'abika babanka fa sai a ɗaya riwayan sai ya ce haisu ma maratta bi kabarin mushrikin fa shiru bin nari wannan riwayan ba cikin bukhari eh, ba cikin muslim yake ba amma shi yadda ya zo kenan haisu ma maratta bi kabarin mushrikin fa shiru bin nari duk lokacin da ka wuce ƙabarin mushriki ka yi mishi albishir da ɗan wuta ne sai ce kallafani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma marattu bi kabari mushrikin illa bashartuhu bin nari su wannan wannan ɗaya riwayan kenan ta wajen Anas bin Malikin shi kuma wancan riwaya shi matanas ne amma yana cewa inna wa abi wa abaka fin nari da babana da babanka ai hakan ne to a kadarta da baban shi da baban mazalan in ya ce suna wuta shi ma ya yi daidai saboda tabbati ya da abi lahabin wata abu lahabin da mahaifinsa da mahaifin abdullahi ai da shi da abdullahi duk 'ya'yan abdulmuɗallibi ne eh abu dalibin ne abu abu abdul mutallib i'm sorry ai to ashe dan uwan babansa ne to kaga in gaskiya ne sai a ɗauki wancan fasaran na azara sai a dawo da shi eh, in hakan ne ma hakan ne domin abu lahabi nassin karara ya nuna cewa abu lahabin zai shiga wuta yana ma cikin wuta ina ganin akwai gyaran da ya wuce wannan in gaskiya ne amma sai an kakaba wa iyayen annabi muhammadu kuma a ce akwai soyayya babu soyayya ciki wannan shine mu abin da muka fahimta a cikin karatunmu kuma muna nan akan wannan matafiya su ma in sun matsa suna kan matafiyansu to babu laifi su tsaya akan matafiyansu mu tsaya akan matafiyanmu amma wallahu hairul musta'an mu dai mun san cewa wallahi tallahi ba abin da ya shafi iyayen annabi muhammadu to laifin iyayen manzo Allah saboda sun haife shi ko yaya eh a zo muku da wannan alhairin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyautansa sai ya kai har iblis sai ya ga cewa shi ma zai sha amma a ce ya mace da iyayensa manzo Allah wannan duk hadisan da na shafa'a da komi da komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kyauta wa kututturen dabino ya shiga aljanna kyauta amma laifin mahaifiyarsa saboda ta yi laifi ta ɗauko shi a yi kyauta wa dutse wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa eh, ƙudu hannasu wal hijara alaiha mala'ikatun gilazun shidadun a ba wa dutsen uhudu kyautan aljanna amma duk ya zamo iyaye manzo Allah ba su kai ba sannan a ɗauko takalmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalmin manzo Allah abu huraira a bashi fisikakil madina wanda ya ga kawai takalmin ya yarda annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya tsira to a nan ne nake cewa jaki ya fi nan?" jaki ya fi nan?" saboda ba su ka rasa ma inda za ka ajiye abu. Hmm. kuma da yawa sun cutar da mutane sun kai su sun kai su eh, gurin da ba za su iya fita ba domin idan allah yana in allah baya ƙaunan ku haɗu to yana haɗa faɗa da annabi muhammadu ne dama annabi muhammadu shi yake shiga tsakani to daga zaran allah bai yarda ba to kenan to wannan tsarin gabaki daya in dai Allah ya hada ka fada da annabi Muhammadu to daidai yake da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wallahi tallahi mutum baya kaiwa saboda haka wa'inda suke ganin cewa sun fahimci abubuwa shine wannan tsayawarsu akan su yi yaƙi da annabi Muhammadu to sun halaka Allah ya kiyaye mu Allah shi kare mu amma mun ga duk wa'inda suka taba annabi Muhammadu ba wanda ya kai kuma ba wanda zai kai Allah ya kiyaye Allah taimake mu iya karatun da zan tsaya kenan ma shiga karatun sai na Aliyu gobe in muna cikin rayayyu albarka annabi اللهم صل gulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala آله haqq قدر midar lazim salatan tamla ul azala wal abada zamana wa makana madarubatan fi kulli adadin bi adadi ma fi ilmika ya wahid ya ahad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin fatiha